Kar da ku manta ku danna subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa daga zarar mun saka bidiyo za a sanar da ku. Assalamu alaikum uwa. To yau za mu yi bidiyo ne akan yadda ake sa email akan Facebook. Saboda sa email akan Facebook yana da matukar amfani sosai da sosai game da wanda ya san darajar Facebook nashi. kuma bayan haka ma ana yawan hakin ɗin facebook na mutane amma idan ka sa email naka akan facebook naka ba za a ma hakin ɗin facebook naka ba insha Allah to domin sanin yadda ake sa email akan facebook ku biyo mu cikin bidiyon mu ku kalla yadda ake sa email akan facebook sai ka shiga cikin wayanka ka duba facebook ɗin da kake amfani da shi to mu wanda muke amfani da shi sai ka shiga facebook naka yayin da ka shiga zai kawo ka fuskan facebook naka to sai ka duba sama gefen hannunka na dama za ka kalla inda aka sa ɗigo-ɗigo guda uku ko kuma in ce layi-layi guda uku sai ka shiga wajen yayin da ka shiga zai kawo ka wannan fuska mai zaɓuɓɓuka daban-daban daban-daban gashi nan sai ka duba ka duba ka duba za ka kalla inda aka sa setting wannan kenan sai ka danna kan shi ma'ana ka shiga bayan ka shiga zai kawo mu wannan zaɓi yayin da ya kawo mu wannan zaɓi ga nan na face inda aka sa personal information number one kenan sai ka danna kai ka shiga bayan ka shiga ya gama satin zai kawo mu wannan fuska name waye waye email address phone number data user duk dai ga nan da sauransu to sai ka duba setting inda aka sa email address za ka kalla gaban shi an sa edit sai ka shiga wajen yayin da ka shiga zai kawo ka wannan fuska yayin da ya kawo ka wannan fuska ganin abubuwa guda biyu add email address da kuma add number phone number to sai ka zo ka shiga wajen da aka sa add email adres sai ka shige shi yayin da ka shiga zai kawo ka wannan wajen add an additional email address wajen da aka sa add additional email address sai ka zo ka shiga wajen sai ka rubuta imel naka in kuma kana da shi a je a waya mu gashi nan muna da shi a waya a je sai mu taba kashi in kuma baka da shi sai ka sa imel naka nan yayin da kasa zai nuna ma gashi nan dan matashi 5yy to sai ka zo ka danna inda aka ce add email sai ka zo ka danna shi to bayan ka danna gashi nan ya kawo mu wannan fuska ma'ana ibin naka email ya hau kan facebook naka bi to gashi nan email ya hau kan facebook naka to yanzu ka sa email naka akan facebook da wuya amma hakin din facebook naka saboda ana yawan yin hakin da ga mutum ya bude facebook na akawun nashi na facebook an masa hakin yana kallo ana chatting da shi an canza suna an canza hoto duk da da sauransu to amma idan ka sa email naka da wuya ka kalla amma hakin din facebook naka to gashi nan yanzu email namu ya hau kan facebook normal normal normal gashi nan ya hau in ma kana so ka fidda shi yanda muka yi nan yadda muka nuna muka yi maka nuna yadda za ka sa email ka za ko ka biyo mu zuwa wannan wajen to in ma kana so email din da ka sa din ba ka so za ka fidda shi to idan ka taho ka taho ka taho zai kawo ka nan wajen gashi nan remove sai ka danna shi kana dannawa za ka fidda email din in kuma ba fidda shi za ka yi ba kana so ka sake sa wani email din ne sai ka sake danna wajen ɗazun gashi nan wannan na adin email address wannan sai ka danna shi za ka sake ɗauko wani email ɗin kuma za su sake haɗuwa su zama biyu a wajen to duk dai shi ne wannan darasin namu mun yi shi ne akan yadda ake sa email akan facebook to masha Allah haza wa salam Allah ya sa ya amfani mu